ya haƙuri da yanayi alhamdulillah masha Allah ka leƙa wajen tsahi ko eh ina ji alhamdulillah eh mama ina yini an yin lafiya ya karfin jiki ko to alhamdulillah Allah ƙara lafiya Allah ƙara lafiya. Lai ka kai da ka canza ko? Wallahi tallahi ba mu ai yanzu ma wurin ku na zo na ce bari in yi sauri in ƙara su ainihin ainihin baba kilga wannan kuɗin mu eh. ba sai na kilga a kilga a kilga ai ai addini ne to biyar ko biyar goma uku biyar sha biyar to a ji suna nan a gaban ka na to a kirga waɗannan kuɗin kirga su goma ne goma ne to aji suna aji suna wannan a kirga a kirga sama to baba wannan kuɗi mubarak eh. mubarak naka mubarak na na eh mubarak shi ya bani wannan kuɗin ya ce in kawo maka naira dubu goma sha biyar kai ce fa ne ita kuma mama a bata naira dubu goma ta kara ta sana'a ice sai aka ce a ba magaji naira dubu biyar shi ma ya sai wani abu kuma ya ce in yi maka wani albishir eh. ya ce in yi maka wani albishir a can binni ya samu mata aure kuma an samu magabata an gama komai cikin hukuncin Allah. sa alheri. Eh. Allah sa alheri. Sakon daga gurin Mubarak yake? Hmm? Tambaya ka nake yi lawai. To ban so ga kudin shi nan na tsiya waɗannan kasaman kudin ba na ciki. Ba ruwa na. Na ce ba ni su ka dai ji yadda aka yi. daga barin shi ya gudu ya bar garin nan daga tafiyar shi wa a ce har ya samu kudin da zai dinga yau aiki har ma zai yi aure. Lawai. dan dai mu nan gurin ba yadda za a yi baba zan koma lawai nagode nagode Allah saka da alheri Allah saka da alheri nagode mama a huta lafiya a huta lafiya ka zo ka tattara kuɗin ka ɗauka ka je ka mayar mishi a kuɗi wannan naki ne ba ni so na ce ba ni so kuɗin ba dai ji yadda aka yi an ga nan ba damar satai tunda an san halin ki ana can ana da ni ba ni son kuɗin haramu a'a shi tsaki ne arziki na Allah ne arziki na Allah ne ubangiji Allah Allah ka albarkaci mubarak wannan suna nashi ubangiji Allah ya sa wannan suna nashi Allah ubangiji ya watsa shirin shi ya rusa kana biyu. ki ji da hasada ki wallahi in Allah yadda in Allah yadda yanda yaron nan ya fara kyautata mu da izinin Allah sai kin yi kuka da hawaye ki gaban shi bakin ciki da hasada kai wannan wannan wannan mata wannan ki ji da halin ki ba to alhamdulillah Allah shi muku albarka wannan abu ya daɗi sosai um, dama maksudin kiranka na ce ina son ganka ɗaya ne eh, a matsayin ku da ma'aurata ka san da yarinyar nan ya ce ko da kai ma marayan ne saboda haka abinda nake so ku rike juna da amana da mutunci sai ku ji daɗin maraicin ku da Allah ya ɗora muku sannan ba da bayan haka yanzu kai ne mijinta kai ka fi kowa kusanci da ita sannan kai ka fi kowa cancanta da ya zama mai kula da dukiyarta saboda ka zan samu lokaci in kai ka nuna maka duka inda dukiyoyinta suke da abin da ta mallaka a hankali kana shigowa ni kuma jin jikina don ka rike amana wannan ba abin wani damuwa ba ne na san za iya ne wallahi saboda amanan da ka yi mani na gani so wallahi za ka iya ba abin fargaba ba ne ba saboda ka insha Allahu zan sami lokaci mu je in nuna maka ka kula da dukiyarta ka rike ta da ita dukiyarta amana wannan shine damar makasudin saboda haka Allah shi maka albarka to nagode Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora dukkan abin da ba mu iyawa Allah ya iya mana wanda ma muke iyawa Allah ya iya mana bisa iyawarsa amin Allah shi taimaka mana baki daya masha Allah ya rufa asiri amarya ake ta wannan nake kai barka dai barka dai muna lahiya lahiya lau wadala eh, wa kake nema ne eh na zo ne ni abokin magaji ne abokin aikin shi ne to eh, wallahi wallahi baba wata matsala ce ke faruwa matsala eh wallahi to a can wajen aiki to wasu kuɗi ne ake nema a can wajen aiki kuɗi eh to yanzu dai abin da yake nema ya zama babban matsala saboda duk inda dai za a ga magaji an neme shi ba a gan shi ba to ni kuma sai na ce bani in sauri in zo in sanar da kai abin da ke faruwa yanzu ba ba to ba wani abu yanzu ku ba ku ga magajin ba eh to da an neme shi gaskiya ba a gan shi to to haka da kai kai daidai kai daidai insha Allah warbe za mu san to yanzu ba wani mataki ba ba komai nagode to shikenan nagode eh, nagode a huta lafiya to madalla madalla eh. miliyan takwas fa ka ce wallahi miliyan takwas shi shine magaji ya ci bashin banki naira miliyan takwas saboda sun yi sata wurin aiki sun samu matsala da banki suka huro mashi wuta sai sai da gidan shi da motar shi ya je biya bashin banki yanzu ina jin abin da ya rage naira miliyan biyu ake bin shi yanzu ta kadarin yaron nan da ya ce min motar tana can wajen gyara ashe ƙarya yake yi kuma ma har da gida fa ka ce ko mama wallahi har da gida ji gida fa har kusa kammala shi wallahi babu wannan gida mama Muhammad dan Abdullahi ya Rasulullahi na birnin Madina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu haka wannan gidan ma da kuke ciki kan shi farar dabara ba hmm? ai mama bayan wannan ma hatta wannan gidan da kuke ciki ina jin in dai ba a saida shi ba to a kasuwa yake yanzu haka Allah billahi wannan gidan wannan wanda kuke ciki bala yanzu menene abin yi Ani kawai ina ga kamar yanzu abin da ya kamata a yi me zai hana tun da kaga ofis ɗinku ɗaya bala kuma kaga ka ne ko ba gaskiya ba ka je ka samu shugabanninku don Allah ka roƙi arziki ka ce cikin albashin shi duk wata dan dinga iba, ana biya har a biya bashin duka gaba ɗaya yanzu in aka ce wannan gida a sa shi cikin kasuwa a mu ya gama tuwo ai mama yaushe rabon magaji da aiki tun yaushe aka kore shi aiki ai korare ne Allah ka har wahidin samadu ni zan koma ai shikenan abin ya zama ma gurin uwar duka a huta lafiya bala Allah ya kiyaye an gode kaji bala Allah kiyaye duk kai bala abin da kai man ka kyauta kenan kawai sai ka je gidanmu ka samu mahaifiyata ka gaya mata halin da nake ciki yanzu gashi nan ka sa hawan jinin ta so tana can kwance to wai wani yasa ka aikata abin da ka aikata eh dan bi ba za a gaya mata ba an je an gaya mata wani yasa ka aikata abin da ka aikata washe wai kai ina ruwanka a cikin magana gidanmu ne ko ko kana da gado a cikin gidan ne faɗa mana me gadon ma mubarak ai kun kore shi kuma in ma gaskiya ko mun ta ko mun ta lalace wata rana mubarak zai dawo kai bala wallahi sai in bige ka wallahi kana kai kana ga ma wannan mahaifiyar ka ma dan ka bige ni mahaifiyar ka kowa ya san ita ta kashe mahaifiyar mahaifiyar mubarak saboda haka ai harbi ga dan jaki gado in ka isa ka bige ni ma kai banza wata lau ba wai zuwa gida ba ne tashin hankali a'a inna asibi ita ce tashin hankali mm, mubarak wannan matsalar ta ce amma dai ya kamata ka je gida saboda Allah idan ka yi la'akari yanzu shekarar kana baka je gidan nan ba ai za su ji daɗi in suka ganka yana da kyau ka yi tunani akan wannan yana da kyau ka je gida wallahi idan na tuna irin abubuwan da suka faru baya ba ni sha'awar garin nan ko kaɗan bare zuwa cikin shi kai shaida ne akan irin abubuwan da suka faru a mubarak na sha faɗa maka na sha gaya maka na sha shaida maka cewa ka bar ajiye komai a cikin zuciyarka bai kamata kana barin wasu abubuwa suna damun rayuwanka ba menene baka gani ba a rayuwa akwai sabon al'amari a tare da kai yanzu a rayuwarka saboda haka ka wanke zuciyarka ka aje komai ka tsarkake kawai duk abin da za ka yi ka yi shi dan Allah waɗancan mutanen ƴan uwanka ne waɗancan mutanen yayinka ne waɗancan mutanen kakanninka ne kuma iyayenka ne kuma ƙannanka ne so ni shawara ta ne ka daure ka je cikinsu za su ji daɗi za su ji daɗi lawan amma ka san ba a yin rayuwa babu tunani ko amma da haka kake so ka shirya mana ranar da kake so mu yi tafiya zan ji to yayi maka haka yayi zan shirya komi kuma na gode na gode na gode na ji daɗin wannan abu mai ya samu na rayu thank you gani kai nake saurari a'a wanda ita ce offer da aka banta aikin eh ita ce offer da aka bani wadda aka dauke ni aiki takardar dauka aikin ce wannan bare da gaske kai masha Allah <laughs> alhamdulillahi rabbil alamin iya to Allah ya sa alheri <laughs> ala hukuma aljanna ku bari in faɗi da hillanci <laughs> abi da daɗi ah. wani bangare aka ɗauke ka aikin kashiya aka ɗauke ni a wajen aikin menene kashiya <laughs> abin da ake nufi da kashiya shine ni ne wanda zan dinga biyan duk wani ma'aikaci a wajen aikin mu albashi magana ta kuɗi ce harkar kuɗi ce mama bangaren kuɗi aka baka Allah mun gode maka Allah alhamdulillahi shi kenan na zama hajiya daga yau kaga idan ka ɗauko albashin ka sai ka biya min maka sai in tafi insha Allah mami ai da gudu waye? amma ko wannan abu da daɗi yake kashiya kaga in na tafiya ta maka kuma gidan nan duk sai ka buga duk a gyaggyara a sabunta duk komai a yi shi yayi kyau to mama ai abin da yafi gyaran gida ma za a yi ai abin da ake ta fatan ya samu ne kuma ya samu kin ga ai sai a biya mare kuma bukata ko kuma ma wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya albarka magaji magaji Allah shi maka albarka Allah ya kara maka albarka ubangiji ya tsare ka daga shirin makiya kaga to falala addu'a ta uwa ga ɗanta addu'ar da nake yi ka gani an fara gani alheri ya fara sauka <laughs> Allah shi yadda shi amince magaji magaji <laughs> kai na ji daɗi wallahi Allah kuwa <laughs> to ji kenan to a dawo lafiya a dawo lafiya sai a adana takardar da kyau magaji eh Allah sarkin kyauta, Allah mai kyauta da ƙari ƙahar hidin gwanin sarki. Sarki gwani na Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amin Allah, Allah ka ƙara annabu daraja wasila fadila da kamala wannan abu ya min daɗi. Ah, Cacan kake ne haka? <laughs> ba ke yi ba lafiya wallahi gaji da zaman ke kin gaji da zaman mm, ke ina fito da ya na manta in faɗa maka mutumin kafa ya aiko wa kenan inna maganan to <laughs> ki inna maganan zakka ana ba wa mutanen da in an ba su za su juya in shekara ta dawo su masu bayar to ai na ga an ba shi wancan shekara har ya je maka yana dawowa ba ya kara aure ba aikin ji aure da dawo <laughs> ana ba wa mutanen da za su juya ne don a samu su masu bayar ina ga wannan shekara in Allah so yadda za mu ba wa mutum sha biyar zuwa ashirin in Allah so yadda to Allah shaida amma ai ne godan akwai mutum takwas takwas da wadawa kenan da hada dan inna <laughs> eh, dai akwai magana dan inna ki cire man dan inna gefe guda <laughs> mutanen da za a ba wa mutanen da za su juya in Allah ya kai mu shekara mai dawa su ba su bayar to Allah ko ba haka ba haka ne yayi in Allah ya so yadda insha Allah za a yi haka in Allah ya so to Allah shi yadda hmm. ko akwai wani abin da ba to shi kenan <laughs> eh, eh, assalamu alaikum sannu sannu sannu na sannu sannu to mubarak babban abin da zan gaya maka wannan baiwa Allah da Allah ya haɗa ka zama da ita zama za ku yi da ita na amana yanda iyayenka ke son ka haka ita ma iyayen ke son ta aure ba abin wasa bane kuma ubangiji Allah ya albarkaci zuri'a to baba magaji dan uwana ne kuma a yanzu a doron ƙasar nan bani da wani dan uwa kamar shi saboda daga ni sai shi suka rage a wajen ku to magaji kuma shi ke tare da ku a kodayaushe ya fi ni kusanci da ku saboda shi yanzu zaune yake da ku dukkan abin da aka yi magaji tamkar an yi maku ne saboda ana nema a ɗora shi bisa hanya ne dukkan abin da za ka yi kada ka yi ƙoƙarin waye ga baya a'a wannan dai da ka ƙudurta za ka yi don allah to ka riƙe mubarak ubangiji allah ya ba albarka allah ya saka da alkhairi allah ya saka da alkhairi ah, idan allah ya sa kun dan huta zuwa gobe za mu je da kai don ku gaisa da mahaifin ita wannan ya yi daidai eh, wannan ya yi daidai kwarai ka wannan ya yi daidai sai a san juna kwarai ka gaskiya to ai ba karamin kokari suka yi ba a ce sun ba dauki diya sun damka maka ba su ga iyayenka ba wannan gaskiya ne ubangiji Allah kai mu gobe Allah kai mu gobe Allah ta mu da alheri irin tarbiyyar da aka ba mu ce tun farko wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne ba damuwa insha Allah to madalla bari in yi magana sai akai kuma sauki ku huta to dan ci abinci to to to Allah shaida da Allah shi da nagode eh, nagode nagode babar eh. nagode assalamu alaikum wash ba yi kika shiga arere man arere aran gadu maɗi so mai haƙuri kan ci riba mara haƙuri ba zai ci kalbar duniya ba gaskiya ne wai da Allah me aka dafa gidan yanzu ko kunya ba ka ji hmm? ka tambayi abinci a gidan nan can birnin da ka tafi gurin dan naka kasa kwashe ka yi to saboda me Hmm, abun kunya kenan ai ni na ɗauka cewa idan ka dawo gidan nan sai ka yi wata biyu ma baka ci abincin nan ba saboda za ka zo a ƙoshe to baki tunanin shi wannan yana da kike ta magana baki tunanin kin san irin arzikin da Allah zai mashi na san arziki na Allah ne to Allah shi ke mai arziki kuma shi ke maciyaci ai sanin kanka ne ni na ɗauki alkawarin cewa don da na ci abin hannun mubarak ran nan ma in mutu haihata haihata ni da abin hannun mubarak saboda haka kai ma ina baka shawarar cewa ka fitar da gabatun magana kai ma ka ci abin hannun ɗana magaji ya ga an raba kenan yaro an ga arziki ya taso mishi ya samu ubangida na kirki a birni ya ɗauko dukiya ya bashi ya ce je ka sai gida ya zo ya sai min wannan kankareren gida an ce sa ka ciki hai magaji akwai ƙashin arziki shine ka kwasa rabai rabai ka tafi birni ka je gurin ɗanka mubarak hmm? <laughs> kai ma ka je ka samu arzikin to ani ban san yadda aka matsiyaci yake haihu da arziki ba ai wallahi din da kashi mai tauri ke kuɗi ran na matsiyaci tashi yake da zawo kuma ka buɗe kunnanka da kyau ka ji wani alherin kuma da ya sake sauka a cikin gidan nan jiya jiyan nan aka kawo kanta guda aka aiko da kayan abinci kala kala da kayan shayi ba abin da babu hatta kayan man shafawa duk ba abin da ba a jibgo a ciki ba suna nan a cikin su ko aji amma ƙwabilanka sai ka je can ka ci na ɗanka da ka tafi birnin gurin shi sai kuma ka bani da arzikin ɗana mubarak arziki riga yaro ya shiga cikin arziki to shi baki tunanin shi da yake can birni baki san kin san irin arziki da Allah zai mashi shi wa kai ni fa ban ga ta yaya za a yi a ce wai matsiyaci ya haihu da da arziki ba duk radda kashi mai tauri ke kuɗi ran nan matsiyaci tashi yake da zawo ya za a yi mai sai da yan kwayoyi cikin tasha sai yan shaye shaye shine a sha wannan wuri ya sha wancan ya sha wancan ka ce wai zai yi arziki arziki in dai na mubarak ne ni da shi haihata haihatan a abada to abin da baki sani ba shi arziki Allah ke mai arziki kuma shi ke maciyaci Allah kaɗai san irin arzikin da zai ma wannan yara. Wannan ɗan, ai ban ga yadda za a mubaraka ya arziki ba a duniya. Ka sake ka ƙara gaya min irin wannan. Mubarak din? Kwarai da gaske, wa Mubarak din me? Ni na fa riga na ɗauki alƙawarin cewa duk da zan ci abin hannu Mubarak ran nan wa'adi ya sauka. Allah shi To Na'am. To, magaji magaji magayaki. Haka fito? Na fito ba. To madalla. Za ka tafi kenan. Eh. To Ubangiji Allah shi ba da sa'a. Kaji Allah ya kawo ɗauki da mawa daga taskar Amma kafin ka tafi, eh. albashin wannan watan eh. idan ka ɗauko, kaji ko? Ka riƙo kuɗi masu daɗi za mu je mu ga malam. Wajen malam mama? Rai da gaske, ka san dalilin zuwa gurin malam? A'a. za mu je ne domin ubangidanka na birni ka ji ko eh. yadda za ka yi ka kama shi a hannu ka riƙe shi gam yayi yayi ya kubci ya ki kubtuwa mutanen yau sai a hankali mu maida shi bai jin magana kowa sai taka bai ganin kowa sai kai kadai ke asibi haka za a mu maida shi kuma mu maida shi maka me same ki asibi oh, oh, oh. ki ji tsoron Allah to tsoron ka nake ji duk taimakon da bawan Allah na ya muku Allah ya hada ku da mutum ba hayaki kuka mai ba Allah ya turo muku shi ya ba ku shi ya hidda ku cikin gobe bashi ya zo ya ni'imta ku da gida ya zo ya ni'imta ku da abinci yanzu kuma a ce sai kun hada shi da mala saboda Allah can asiri kuka yi mashi ikon Allah mai tsaye da mutum da aljantu tsaya ka ji menene na katsalanda ni maganan nan fa da nake yi da ni da ɗana nake da kuma babban ɗana da ke birni sai kuma ci kuɗinmu na cikin aljihu don akwai su amma kawai kana fakirin ka yawon maula baka gidan sarki baka na alkali kai kullum tun da sassafe a baka sai ka zo ka sa mana baki cikin maganin mu kaji ko magaji to ka tashi tsaye tsayin daka in kana da kyau ka kara da wanka kaji abin da za a yi magaji kaji eh Allah shi taimaka dawo lafiya ah magaji magaji dan albarka haka kawai kai haka ake yi wai sai kai ta ce min in ji tsoron Allah shin wai ni bani tsoron Allah ne ko ko kai kake so in ji tsoron ka ne Allah shi kyauta Allah shi kyauta halil faqara min larurati duk wanda talauci maka tutu sai ka same shi da dan zance ina ruwanka iko bu'ani ji ne kamar ka biya min maka wannan albishir da ka zo da shi mai gida mai gida mai gida wai mai kake yi a ɗaki ka kunkume jama'a don Allah ka taho alherin Allah ya sauka <laughs> kai o oh, o oh, o oh. bismillahi rahman rahim ya Allah ya kai gida aiki sai me shi gaskiya ne mm. shi waye ya ce aikin malam ƙarya ne ko ko asiri ba gaskiya ba ne hmm. ni da cewa ne a hankali to albishirinka goro gaya mashi mama gaya mashi to kaga aikin malam yau sati guda da ya fara yin aiki akan magaji to yanzu har uban gidan shi ya aiko ya ce yana nan zuwa jibi jibi eh ya ce zai zo ya ga mahaifiyar shi to Allah shi kai shi ne nan ka gan muna cike da farin ciki sai ya ki hakura muke kamar an sa mu tallan makilin gaskiya kaga ko da Allah kadai ya san abin da zai ya rungumo <laughs> gaskiya ne amma kuma ke gada tafiya ma zai kasar baki ɗaya ma zai bari ya ce ya fasa tafiya ya daga ta kawai sai ya zo ya gaishe ku saboda shi kunya ma yake ji har tsawon wannan lokacin da ya zo ya gaishe ku ba akuyar ta ji wuka zai je zo ya gaishe ni amma alaikum salamu kai wannan da ya aiki muhammad lawal ikon allah dawo daga nan kai ka zauna sannu yawwa lawai ina yin ku kana lafiya lafiya lafiya kalau alhamdulillah alhamdulillah gode ma Allah za mu cikin shi cike da godiya Allah lawai lafiya da eh gaskiya kai eh, daidai wallahi to hmm. mubarak ya mun yi waya da shi shekaran jiya ya ce mani in gaya muku in Allah da jibi yana nan tafiya tare da iyalin shi zai zo ya zarce ku har da iyalin shi ka amma ubangiji Allah ya saka da alheri wannan sako da ka ga mai na ji daɗi kwarai ubangiji dan Allah kai mana shi ruwan can can can can can can da mu kamar ah. injin din markaɗe ya lalace wane ne mubarak nan gidan zai zo to tsaya ka ji ba dai nan gidan ba mm. wallahi mubarak ba yadda za a yi shigo nan gidan ba wallahi ba dai nan gidan ba wai dan ma wulakanci irin na wannan yaron munafiki wai bai tashi zuwan ba sai da ya ji bakin mu na mutunci na arziki an karama za su zo cikin gida tukuna za su rungumo abin duniya su zo su kawo mana sannan zai lallabo ya zo salon sata shine mama hmm? muhimman mutane za su zo fi lillahi sai a ce shi kuma zai tarkato iyalan shi hmm. wannan mashiri. to a wani zan koma to kuma baba eh. mubarak ya bada sako ya ce a gaishe da mama gaisuwa na ce gaisuwa tashi tashi lawai ban ansawa ga ya mai da manyan babbaku wuce ka gaisuwa ka je wuce wuce lawai ka ce muna amsawa ka fita ka bar gidan nan ka muna shi ka gaida tsayin ka lawai ko yaushe ya lalace ya zama munafiki zai zo mana da wani lungul ba'ata da qira'atul ba'asi nan gidan nan gidan wallahi wallahi wallahi ba zai yi idan Allah kai mu jibi ne ma jibi idan Allah kai mu baki na za su zo abin da za a yi zan samu masaukin da zan aje su ka kai shi tsohon gida eh, ba tsohon gida can ba makwabi ba makyali shikenan daidai da cokali ɗaya eh, dai na abincin nan gida ni ma ba ni bukatar ki bashi Allah shi kai mu jibin wannan yaro da ya riga ya lalace ya tambaɗe ya barbaɗe ba ina ma amfani ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba uban gidana zai zo gidan nan to ai ko ba fa dalilin fa da wannan yaro zai shigo nan gidan ba ya da wani hurumi a gidan nan bare ya zo mana nan dan ba za mu yadda ba ni ba zan yadda ba amma me zai hana a ce a koma wurin malam kwarai kuwa <laughs> Allahu akubar lallai dan ka danka ne lallai dan ka danka ne magaji ka gado ne abin da za a yi kenan eh. Allah mu tai gurin malam mu koma eh. mu je duk mu karanta mishi kaulu da ba'adi mu gaya mai baki da fari kwarai da gaske ma kai ya zo abin da nake so ma kenan kan ma ya zo wallahi kawai malam yayi mana yayi tsayin daka ya abu dare ya abu rana kuma a yi mana aiki mun ga aiki mun ga da kyau aiki yayi kyau wai mubarak ya bata mana shiri ma yanzu ba za ka je da ni ba garin ku fa garin mun ba na ce ba su je da ke ba abin da nake bukata shine ki bari idan na je na da ki kuma sai ki je daga baya ko kuma sai mu je tare da ki to ai gidan ku gidan mu ne ko ki haƙuri ni dai a aka tun tsinji da fitowa yawa sannu sarki kai ne magaji eh ni ne Allah sarki ne magaji a shi wallahi kawai ya gida gida lafiya kala ya gida gidan ke? lafiya la wallahi alhamdulillah mm, ya yi kyau mara a masu magana to kenan godiya nake mm. I like to taimaki mu wallahi sai a yi masu shimfiɗa da sun zo lafiya lau na san yanzu ai kila ma sun kusa isowa cikin ikon Allah Allah da iso da su lafiya Allah ya kawo su lafiya wajen kulawa a yan binni sai to ai ga mata sun nake inda kika aje su ko Wa kuma ɗakin zan koma fa in je in ɗauko kaga irin rudin nawa ko a shi tsaya a kakkaɓe waɗannan baki Allah ya iso da su lafiya. Allah Allahumma amin an insha Allahu fa za su zo da ikon Allah amin alaikum salamu a'a Magaji? Magaji. Ya na gan karson sare haka kayi wani. Salamu alaikum salam. Salamu alaikum salam. Sani da zuwa. Sani da zuwa ba. Sani ku da zuwa. Mara ba. Wai Allah. <laughs> Sani da zuwa. Yaya. Hmm? Ya wahabu. Yaya hanya? Oh, Alhamdulillah, an zo lahiya. Ai ko ya tiyato. Kalla ma sha Allah. Ya ina mai gidan? Allah sarkin sarauta ga far'a hayi madalla amu alaikum salam sannan ku kun sha hanya ah, ah, ah, barka da zuwa mubarak mubarak barka da zuwa bismillah zauna mubarak a'a wani zama eh. wai ba wani zama wai kai me ya same ka ba sai da na gaya maka bane in mm? kamar yaya ba mun riga mun kice maganan nan da kai ba na gargade ka na ja maka kunne na ce idan bakon ka yazo ka kai shi tsohon gida su zo nan gurin kana sai su kai sai su je can inda na kai su inda zan kai su wannan shine dai mubarak shine dai uban gidan nawa shine wanda ya sai mana wannan gidan shine wanda yake ci da mu kuma shine wanda ya sama mana aikin da nake yi eh shine mama Allah na gode ma Allah na gode ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allah na gode ma Madina haka kuma abin ya zama haka ya zama tsaya da Allah haka me za ka yi ai dama irin wannan ranar yake goje maki wannan mubarak cikin arzikin shi kike wannan rigar da ke sanyi yau ga Allah ya mai da wannan wanda kike tsine mawa a koda yaushe ko yanzu ma na tsine ya kasance yau shi wani sun su ku tashi ka yi rufe mun baki abin zaki yau ah yau ku tashi tashi tashi ya ku ya ku dan Allah ku dan Allah dan Allah ku ba ku ku yi hakuri dan ku ba ku ba ku dan Allah ku yi hakuri ku yi hakuri Jesus duk wanda ga ga ga ga ga ga Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba? Eh? Sannu? Yawwa. Sannu. Na yi ne. Sallah ma za a yi ke. Eh alwala ga yanzu zan kawo na abin. Kuma dan dai ka tsefi kawo. Yaya. Eh, dama Mubarak ne zai za ku yi magana da shi. To. Mubarak. Ah. Kai. Alo ya bros yawa eh. Eh ga baba Ta shi kenan. Salamu alaikum. lafiya lawan lafiya lawan lahi alhamdulillah alhamdulillah ya mai jiki to mai jiki alhamdulillah mai jiki sai dai a ce da sauki to Allah shi ba da lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya haka ne mu dai bamu da abin da zamu ce ma wallahi tallahi sai godiya ubangiji Allah ya saka ma da alheri Allah ya baka masu jin kanka kuma Allah ya ƙara arziki to amin amin amin amin amin na gode kwarai na gode to a bashi waya to to to ga lawai din ok to to ok to ba sai an jima eh kwarai da gaske dama mun yi magana da likita duk gwaje-gwajen da za a yi an yi abinda suka ce mutuwar ɓarin jiki ne wato paralysis so yanzu ana nufin shi kenan za ta zauna haka kenan babu wani abin da za a iya yi so duk gwaje-gwajen da ka ce a je a yi saboda Allah mun je mun har wancan asibitin da ka tura mu mun je an yi gwaje-gwajen shi daktan abin da ya ce ta shiga kwama ma yanzu da condition din gaskiya kawai sai dai hamdala alhamdulillah to Allah ya sauƙaƙa Allah shi ba da lafiya ah, to abin da za a yi sai a nemi wata mai aiki da za ta rika kula da ita yi eh, kwarai da gaske a to shi kenan ba wani abu duk kuɗa a ba sai ka turo kuɗi ba akwai sauran kuɗin da ka turo wannan za su isa duk abubuwan da za a yi masu ba matsala insha Allah akwai sauran kuɗi akwai sauran ba matsala eh to to to to to akwai kuɗin kenan to ba damuwa insha Allah to ba damuwa Allah kawo ka lafiya Allah kawo ka lafiya to amma kai maganar sakon nan fa a'a ni ma zan yi kokari in zo cikin satin nan in Allah ya so zan zo in duba ta insha Allah to amma lawan ni a ina ga abin da ya kamata a yi go ka yi magana da baba ka ba shi shawara ya samu wata mata ya aura to ni dai da gare ni dukkan abin da kika mani na yi duniya da lahira to sai dai abin tambaya a nan yaya za ki da alhakin abokin tagwacin wannan bawan Allah da kika jiha cikin ruwan zahi ya ki da alhakin ɗanki na kanki wanda kika kashe yaya zaki da alhakin shi wannan wanda ya zama uwa uba yau gare mu dukkan abin da kika ga kina a kai kina a kai kina maganar ɗawainiyar asibitin ki da yau da ci da sha baki ɗaya ba hannun kowa suke ba hannun Allah suke hannun wannan ba Allah gashi abin ban haushi bakin ciki ba wani bangare wanda kika gudan kika ki jinin shi duniya yau ubangiji Allah shi ya ma arziki gashi nan gurin shi Allah ya ma arzikin da dukkan abin da kike yi yanzu ke a baki da wannan kadai a baki da wannan kadai a rayuwarki ko ba a ce miki komi a lahira yau a ce a baki da wannan shi kadai ya ishe ki abin kallo ga jama'a ga mutane yanzu dama da ta rage miki kwara biyu ce kwara biyu ce na farko ki nemi gafarar Allah ba ki da wata mahita sai ki nemi gafarar Allah kana ki nemi gafarar wannan wanda kika yi jini gashi nan da nake cewa da kai mubarak sunanka mubarak ubangiji Allah ya albarkace wannan suna naka Allah ya albarkace ka ba zan taɓa tawaye maka haƙi ba dama ce yau gare ka idan ka ga dama ka yi mata in baka ga dama ba ba zan taba buɗe baki in yi wata kalma gare ka ba sai dai in ce ma ubangiji Allah ya mara barka mubarak dan Allah ka yafe mun ka yafe danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.